amma yanayin abubuwan da yake yi kamar akwai jinnu-jinnu a tare da shi zaro ido a yi mana ta yi hanya dai ni a ganina kamar ba shi da yanayin wayo ne gimbiya umi ta ce haba a yi mana ke baki lura ya yi karar doraye ko sama-sama haka ba sun jima suna tattauna zancen kamar wasa gidan ya baibaye da maganar rashin nutsuwar magajin sultan mutane da yawa sun lura amma babu damar faɗa wannan abu kuma shi ya tashi hankalin aida da waziri haka wasu daga cikin magoya bayansu ai mana ta yi jiran ko sultan zai mata magana a kan abul amma shiru bai neme ta da maganar ba ita kuwa duk ta shiga damuwa tare da tausayin yaron tana son samun hanyar da za ta taimaka don ganin lafiyar yaron sai dai ta san sai da yardar sultan ɗin hakan zai faru yau yana wajen zamansa na hutawa da ke bayan falon shi ai mana ta amshi kayan lambu da ke hannun farida ta ida ta idasa da su Allah ya taimaki Sultan ya dago daga kan wayar da yake dannawa ya alji tare da kare mata kallo Aimana ta ajiye kayan lambu tare da faɗin barka da hutawa yauwa shiru na wani lokaci Aimana ta dan saki jiki tana mai shigar mishi da zancen abul Chak Sultan ya tsaya yana kallonta bata ida gamawa ba bata ida gamawa da matsalar shi ba za ta dora matsalar abul bai san wace iriyar zuciya mai kyau Aimana take da shi ba na kula da yaron ya ba ta amsa amma Allah ya taimake ka me yasa baka dau hanyar nema mishi lafiya ba shiru yayi kafin ya daga baki kenan baki gama fahimta ko sanin halin mutanen gidan nan ba ai mana duk su da su akan kujera ta ne sannan kuma amma hakan ba zai shafi neman lafiyar ka ba murmushi yayi mai ciwo san ba su da burin ganin na samu magaji hakan shine ya shafi lafiyar yaro na cikin rashin fahimta ta matsa gab da shi ban fahimce ka ba a daidai lokacin da bangaren gimbiya mai gado suke sihirin su akan kar na samu magaji a lokacin bangaren waziri suke sihiri akan kar magaji na ya zama ke ce mahaifiyarsa da sauri ta riko hannun shi za ta yi magana sultan ya ci gaba wani irin asiri suka kulla daga duka bangaren ta yaron ta yadda yaron da zaki haifa ba zai zo duniya ba yayi maganar yana riko hannunta a bincike da na yi na gano wannan bakin sihirin ne ya yi matukar tasiri wajen komawa kan abul ai mana ta ji wani tashin hankali da maganganun sultan wannan wacce iriyar rayuwa ce sultan shiru ya yi tare da jingina jikinsa ga kujera wannan shine abin da ya faru wanda na san ba kowa ne zai gane hakan ba ai mana Allah ya gani ina tausayin abul hawaye ne suka gangaro daga idanuwanta ta saka hannu tana gogewa lallai ta san sun saka rayuwar sun saka rayuwar yaron nan a cikin hatsari ta juya ta kalli sultan a barbatin su don Allah a fara nema mishi sauki tun kafin abin ya zama wata matsalar kuma zan saka shi a addu'a na insha Allah Amin ta amsa tare da mikewa da matsowa da matso mishi da kayan lambu ta sa hannu ta kara gyara fuskar ta kafin ta yi hanyar barin wajen ido kawai sultan Amin ya bi ta da shi sai da aka kara ɗaukar lokaci kafin maganar rashin lafiyar Abul ta bayyana a gidan Aida ce tsaye gaban Sultan tana kukanta. Tsawon lokaci bai mata magana ba. Ta ya za a ɗau ciwo a ɗora wa yaro na? Wannan ai shari ne. Aida. Ta ɗago ta kalle shi. Ke baki kula da abin ɗin bane ko me? Sarai ta sani, amma ba ta san ta ina za ta bullo wa lamarin ba. Ai na san dole sai abin ya ga taskon rayuwa a gidan nan, musamman ma ga mutanen da suka zo don neman shiga da kuma wata iriyar tsawa Sultan ya daka mata, saboda ya fahimci tana so ta ce ai mana ce ta yi wa yaron ta sihiri. abin ya baki mamaki wai su ba za su taɓa hankali ba sai yaushe hankali zai shige ki ne baki ta lalurar ki sai ta neman abin faɗa amma ai kafin ta ida sultan ya nuna mata kofa cikin zafin zuciya ba tare da yayi magana ba ta gane ran shi ya baci ainun hanyar fita ta yi tana mai kuka kuyangin da ke wajen suka bi ta da kallo tare da fara gulmace gulmace bangaren waziri ta nufa ta same shi tsaye yana kai kawo ai da tafasa kuka mai tsuma zuciya waziri ya bi ta da kallo dama bakin ciki ake kar yaro na ya gaji sarauta shi yasa aka yi mishi haka ai da ba da ke suke yi ba wannan faɗan da ni suke wallahi yanzu yaron da muka ɗaura burinmu a kan shi shine suka yi wa haka inna ta ajiye tire din hannunta amma wallahi ban yafe ba kuma idan har ba a ɗauki mataki ba gani ta yi waziri ya yi zaman dirshan a ƙasa ya dafe kai yana karanto salatin da babu shi a zuciyar shi wasu zafafan hawaye suka biyo hukuncinsa. duk da ɗewar da na yi cikin son ganin na jagoranci gidan nan har yau ban samu sa'a ba wallahi wallahi wallahi na yi alkawari sai dai a yi biyu babu ya yi maganar tare da miƙewa ya nufa cikin gida jakadiya ta yi shewa tana mai kallon gimbiya mai gado me na faɗa miki wannan kaɗan ma suka gani ai sama ta yi wa yaro nisa gimbiya mai gado ta buga cinya ciki tana sakin shi'umin murmushi sai dai abu wani sarki amma nan dai zance ya kare baki ga waziri har ya fara ta da ka kafaɗa ba wai shi jikan shi zai mulki duk da dadewa Allah ya taimake ki ba za su taɓa samun nasara ba Sultan Amin ne zaune kan kujera bangaren Gimbiya Ummi mana kuwa tana daga gefensa shiru babu wanda yake magana har shigowar Gimbiya Ummi gaida ta suka yi ta zauna tana amsawa tare da faɗin ko Sultan ya dogo jikin Gimbiya Aida dan dafa kai yayi yanzu nake son wucewa daga nan ina tunanin kamar har da damuwa da ta saka wa ranta akan ciwon abul shiru aimana bata saka musu baki ba sai dai ta ji tausayin aida gudun kar su ga kamar wani abu hakan yasa ta ce tana ɗakin magani ne sultan ya juyo ya kalle ta haka aka sanar da ni sai ku je ku dubo ta gaba ki ɗaya har ke aimana cewar gimbiya ummi akwai yiwuwar sai na je ta ta kafin zuwa sultan ya faɗa yana miƙewa ai mana ta miƙe tana ɗan sunkuyawa don yi wa Gimbiya Umi bankwana. Sultan ma haka. Suna zuwa hanyar buta Saratu ta shigo. Allah ya taimake ka, barka da fitowa. Bana amsa kalar wannan gaisuwar, ya faɗa yana wucewa. Dariya Saratu ta yi tana mai bin bayan su, ta hannun Aimana suka fito tare. A hanya Aimana take mata tsegumi akan dole Sultan ya ki amsa gaisuwar ta. Tana kan shi amma bata damu da sha'anin kowa na gidan ba, balle mulkin shi. Dariya dai ta ce ni fa ba na son hayaniyar mutanen gidan nan ne kin fi son zama kina danna waya shi yasa ga kinan babu abin da kika sani na sarauta ta bi baki ta yi tana murmushi ta tsaya tana faɗin sauka lafiya ni komawa zan yi zan zo neman afuwa gun sultan dariya ai mana ta yi sarar ta juya ita kuma ta bi bayan shi suna tafiya kamar yadda suke yamma na yi sultan ya aika wa aimana akan ta fito za su je duba aida a ta same shi sanye da shadda launin bulu mai haske babbar riga da rawanin shi suna akan kujera su kansa ta shiga gyara sosai ta sha gyara sosai ta kwanta kamar yadda sajen shi kewaye farar fuskar tasa shiga ta tana dan murmushi Allah ya taimaki namijin zaki binta yayi da kallo yana nazarin ta sai dai bai yi magana ba ta dan sunkuyo ta dauki rawanin tana dubawa ta matsa kusa da shi barka da hutawa kamshin turaren ta dake hancinsa hakan ya sa shi dan limshe ido sultan bai gama shiri ba kenan ta faɗa ba tare da jin komai na rashin amsawarsa ba don ta san komai na sarauta shiru ma amsa ce a wasu lokutan gaban shi ta tsaya tana saka hannu tana fara shafa lallausar sumarsa cikin wani irin salo sai lokacin ya ɗanyi murmushi sabon aski aka lallai da gimbiya tana kusa da ta ba da lada mai tsoka ga mai askin ta yi maganar tana aza mishi rawanan hakan ya sa ya riƙo hannunta duka biyu ya kalle ta tare da mikewa tsaye Kogin gimbiya ta manta da babbar rigar da alkyabba kafin rawani sai lokacin da tana hakan ya sa ta sake murmushi mai sauti ta ce kyawun sajan sultan ma kadai ya isa mantar da ni murmushi yi shi ma yau yana ganin kamar akwai tsokana a tare da ita sai dai kuma ganin shi ne ya sa ta shiga wani irin shauki ta janye hannunta daga rukon da ya yi mata ta aza rawanin a kanta saman dan kwalinta sultan ya bi ta da kallo tana kwasar alkyabba ta nufo shi ta buɗe babbar rigar ta ɗan kara tsayi tana saka mishi ta dawo ta gyara wuyar rigar da kuma naɗewa akan kafaɗa har lokacin rawanin yana akanta, hakan ya ɗan yi mata kyau kasancewar yau rawanin bulu ne mai tururuwa tana aza mishi alkyabba ta aza hannu a kai ta cire rawanin sultan ya riƙe hannunta ki bar shi a haka ai mana zaro ido ta yi tana kallon shi ɗaga mata girayayi yayi a kanki na ga ya kyau a kanki ya dace ya zauna ai mana na fi son ganin shi a nan me amfanin shi a kaina bayan ke ce komai nawa a mulki na yayi maganar cikin sanyin murya da san aimana bata san sultan yana da shi ba ta kara matsowa sosai gaban sa sa ta yi magana ya katse ta kullum ke ce mai agazawa rawani na me idan ya koma a kanki a hankali ya kewaya zuwa bayanta tare da zagaya hannun shi akan cikinta shi ya daura a ta. yana goga hancinsa cikin tsananin damuwa da bukatar kasancewa da ita na har abada mutuwa jikinta ya yayi bata san lokacin da ta rufe idanuwanta ba tana kara jingina bayanta a faffadar kirjinsa zuciyarta tana wani irin bugawa wani irin kaunar shi da begen shi yana kara tabbatuwa a zuciyarta bata san yadda aka yi hakan ba sai dai bururrukan da suke dankare bisa zuciyarta ba zai bar ta cimma matsayin matsaya akan sultan ɗinta da yake shirin bata komai nashi ba a hankali ta cire rawanin ta rike a hannunta sannan ta janye jikinta daga nashi ta dan sunkuyo cikin girmamawa ina mai neman afuwar sultan akan rawanin shi da na saka lallai rawani yana da girma na sani idan da wani ya yi amfani da shi ba ne ba lallai hukunci zai zama mai tsanani zai yiwu ma kowaye ya aikata hakan ya zama cikin bayi marasa galihu ajiyar zuciya sultan ya yi kama kafadarta tare da haɗa ta da kirjinsa Aimana ta ci gaba da magana idan kuwa har hakan ya faru na san mai martaba ba zai taɓa amfani da rawanin ba dan zai iya kasancewa ko akwai wani sihiri da za a aiwatar akan hakan. Cikin sauri Sultan ya anshi rawanin daga hannun Aimana ya aza a kansa. San babu wani zargi tsakanin shi da Aimana. Haka ne maganar ta za a iya yi wa sarakuna sihiri ta amfani da rawanin su Ya gyara rawanin sosai ya kara matse ta a jikinsa. ina so Gimbiya ta sani Sultan ba shi da amintacce kamar matarsa haka babu zarginta a tare da shi yayi maganar tare da dago kanta suka hada idanuwansu yace ko kin manta ke ce malamar lafiyata murmushi ta har kumatun ta yi loba sultan ya rudukar da kansa cikin bugawar zuciya ya kai bakin shi akan wuyanta yana mai sumbatar ta sai da tsigar jikinta ta tashi cikin dakewa ta janye jiki tana mai nuna mishi kofa har zai fita kawai ya tsanci kanshi da sake janyo ta ya manna ta da bango cikin wani irin zazzafar ƙaunarta wanda ya sa shi aikata abin da bai shirya yin shi ba ya shiga sauke mata wasu tagwayen sumbata da ya sa ta kasa tsayawa da kafafunta numfashinsu yana haɗuwa a tare cikin wata wahalalliyar yanayi ta kuma riƙe harshen shi tana kara tsotsarsa hannun shi ya kai kugunta yana kara manna ta da jikinsa bai taɓa kawowa yau zai ji irin gudunmawar da za ta ba shi ba sai gashi baki ɗaya ta susuta mishi al'amuransa cikin wani irin ƙwarewa yake tafiyar da hannun shi har cikin rigarta kankame shi ta yi sakamakon tabo dukiyar fulaninta masu laushi yana ƙara shafa ta har zuwa cikinta baki ɗaya ta gama narke masa daga shi har ita ba su san za su iya samun kansu a haka ba sai dai a fahimtar da ta yi wa sarki sultan ɗin nata ta fahimci yana buƙatar ya ja al'amarin ya wuce haka jin yadda yake zuge mata zip rigar rigarta hakan ya sa ta janye bakinta daga nashi tana mai kifa kanta a kirjinsa batar kanta yi tare da cewa me yasa Aida ta faɗa baki ɗaya ya manta da wani zancen Aida don haka ya janye jikinsa bayan ya kalle ta murmushi yi kasa kasa ya ce haka gimbiya za ta tafi da kayanta a yamutse ya faɗa tare da mai da dariyar shi murmushi tura baki ta yi domin ta san ba iya kayanta ba har wanka ya haura kanta ita ma cikin zolaya ta ce mishi da fatan sultan zai gana da ruwa murmushi ya yi. zo ki taimaka min makale ka faɗa ta yi cikin kunya ta ce Allah ya baka yawan rai a haka so ake a cinye ni ɗanye ina kuma na kai kaina ban dakin ka na kai yayi yana rage kayan jikinsa tare da cewa ai haka ai haka ta gane nufin sa kafin ya gama yunkurawa ta fice da sauri tana dariya murmushi yayi sannan ya ce tsaya mana bayan mintuna kamar talatin suka kuma fitowa cikin farin ciki da annishuwa kowannensu yana jin daɗin yanayin da ya kasance a yau ɗakin magani suka nufa aida tana kwance lokacin bacci ya ɗauke ta sun jima a tsaye a bakin gadon ai mana ta nuna wa sultan kujera bai mata magana ba haka yasa ta gane baya bukata sultan yana kai kawo ya dan da hannun shi bayan shi aimana ta kalli takardun da ke ajiye a gefen gadon da aida take kwance ta bi takardun da kallo ta dan jima kafin ta yi tunanin duba takardun ko da akwai shawarwarin da za ta basu ta fannin lafiyar aida buɗe fayil ɗin ta yi ta fara karantawa Sultan ya bi ta da kallo kafin ya koma kan kujerar da Aimana ta nuna mishi ya zauna. Ɗaya bayan ɗaya take karanta takardun. Bata ga wata matsala ba sosai amma akwai alamar ciwon zuciya ko buguwar zuciya. Aida ya sau ko bugawar zuciyar Aida ya sauya. Hakan ya sa ta ɗago ta kalli Sultan tare da faɗin. Kaga abin da Gimbiya Ummi ta faɗa ko? Ya kalle ta ba tare da ya yi magana ba ta miƙe tsaye tana nufo kan tebur da kayan likitoci suke. Har za ta ɗauka ta duba aida sai kuma wata zuciya ta hane ta ta dawo tana ido bin takardun tana karantawa wata takarda da ta dan tsaya a kanta tana ware ido ta sa hannu tana murza idanuwanta dan gani take kamar gizo takardun ke mata ta dago ta kalli sultan sai ta ga ya rufe idanuwan shi tare da jingina da kujera kabanta ne ya fara dukan tara tara idan har ta karanta takardar daidai ciki ne ta gani aida tana dauke da shi Haimana ta kara karantawa tabbas Aida na dauke da cikin sati biyar. Ciki haduwa da tashin hankali ya yi mana tarfe takardun tana dafa kirjinta da ke lugude kamar zai faɗo idanuwan da sun kaɗa sun yi jakanta yana sara mata tunda take duniya ba ta taba tsintar kanta a makamancin wannan tashin hankalin ba ta dago ido tana kallon shi har lokacin idan shi a rufe yake ta mai da kallonta ga Aida da ke kwance ta fara tunanin kalar soyayyar da Sultan yake ma Aida yau har gashi tana dauke da ciki na biyu wani shahararren kishi take ji ji take kamar ta fasa ihu ta miƙe tana mai da takardun a hankali ta kuma ta yi saurin jingina da bango don ji take kafafuwanta ma ba za su iya ɗaukar ta ba sultan ya buɗe idansa cikin sauri ai mana ta daidaita nutsuwarta ya miƙe tsaye ko za mu tafi zuwa dare ma dawo ai mana ta yi saurin yin hanyar kofa jin hawa yana niyyar wanke mata kunci bayan shi ta bi har kofar shi suna shiga ya zauna yana mai kallon ta ita kuma ta nufi ɗakinta da ke cikin ɓangaren shi ta sauri ta rufe kofa tare da durƙushewa tana sakin kuka ta saka hannuwanta tana da tana dode bakinta wani irin kuka take da sam bata iya rike kanta ba bata san me dalilin sultan na yi mata irin wannan sakayyar ba a hankali ta ja jiki ta koma kan gado tana kara canza salon kukanta haka ta yi ta zama nan fa ganin kukan ba zai fishe ta ba yasa ta fara tunanin mafita wannan lokacin ba neman shawarar kowa amma dole komai ya zo karshe ta bar mishi gidan shi duk wani abu da suke boyewa dole su bayyanar da shi saboda kuka da ta hakan ya sa fuskar ta yi kumburi fatar da suka yi ja lokaci kaɗan zazzaɓi mai zafi ya rufe ta jikinta ya haurawar sanyi har bargon da ke kan gadon ta ja ta rufe da shi hawaye sun kasa tsayawa a idanunta kishi ne ke lallasar zuciyarta wata zuciyar ta sanar da ita ta bar mishi gidan shi wata zuciyar ta fara tambayar ta me ribar ta na yin hakan bayan bata cimma na ta burin ba shawarwari ta fara yadda za ta bullo wa lamarin a take ta yanke shawarar za ta yi amfani da damar zuwa lokacin da zai samu lafiya komai na mulkin shi ya daidaita daga lokacin za ta ɗauki takobin gidansu ta bar shi tunda babu amfanin zamanta a tunanin sultan aimana wani abu za ta ɗauko ta fito hakan ya sa ya bar ta sai dai shirin da ya ji ya sa shi kallon hanyar duk bayan wani lokaci agogo ya kalla ya miƙe don ya je yin shirin tafiyar masallaci sallar magariba har yayi alwala ya fito bai ganta ba ya fice masallaci sai da aka gama sallar isha'i yayi bankwana da kowa kafin ya dawo ya biya ya duba jikin aida kafin ya nufi bangaren a kofa ya tambaya aka sanar da shi ba a gaftar ta ba shiga yayi ɗakin shi ya yi wanka ya fara shirin bacci wasu fararen kayan bacci ya saka rigar tana da botura a gare a gaba sai dogon wando ya saka ya saka turarurruka ya ɗauki wayarsa har zai kwanta sai ya miƙe ya nufi ɗakinta tura kofa ya shiga kallon gadon yayi tana cikin bargo ya kalli na'urar sanyaya daki da ke ɗaya kara ya nufi bakin gadon yana harɗe hannuwa a ƙirji tare da mamakin yadda har ta yi bacci gani yayi tana rawar sanyi ya matsa gaban gadon sosai tare da faɗin gimbiya shiru ta yi tare da saka bargo ta kara rufe kunnuwanta haushin muryar take ji cikin mamaki ya tal ya taka gadon kaɗan ya sa hannu yana buɗe kofar ta yana buɗe fuskar ta cikin sauri ta kawar da kanta ta yanke ban za ta mayar da bargon ya riko hannunta zaro ido ya yi jin yadda jikinta ya yi zafi sosai da sauri ya hau gadon yana faɗin jikinki da zafi lafiya kuwa ya yaye bargon ya kalli fuskarta da layi. ya fara karantawa ganin yadda ta kumbura ga kuka da ta yi har lokacin baki da lafiya ne ya kai hannun shi ga wuyanta ya dago ta ya dan janye mayafin da ta naɗe tun lokacin da za su fita yanzu baki da lafiya irin haka ba za ki sanar da ni ba haba ai mana ya mayar da ita ya sauko ya aje ya kashe na'urar da ya kashe na'urar da ta saka ɗakin yin sanyi ya dawo ya ɗago ta me ke damun ki samji ta yi ma ba ta son ganin sa ta fashe da kuka tana kwantawa sosai a jikin shi saboda jikin ta babu ƙwari ya kara matse ta sosai ya saka hannu yana share mata hawayen shiru bari na kira a zuwa duba ki man ta kaɗa kai tana roƙo hannun shi da yake danna waya ya gane nufinta kar ya kira to haka zaki zauna ba zan lamunta ba ya faɗa cikin damuwa janye jikinta ta yi ta koma kan gadon sosai kar ka kira ka bani magani kawai a cikin lokacin sai maganar cikin rawar murya sultan ya mike da sauri ya duba ina nuna mata wanda take nufi ya kawo mata ya koma kan karamin farici ya dauko robar ruwa da taimakon shi ta sha kin ci abinci kada kai ta yi ya sauke ajiyar zuciya ta kwanta tana rufe idanuwanta sannu ya ce ai mana ta shiru kawai shi kuwa gani yake zafin ciwon ne Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da kowa kashi na gaba yadda za ta ci